يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة منا سافية إشرين ga watan Rabiul دانجر أني محمد صلى الله عليه وسلم دانا مكة هو مدينة دو ليلة دي ودو دا أربعين دا ودو وانت يديني الإشرين دا ديك وطن بو الشكر بو بيل إشرين دي وانجي يمكي ربو إرا تبدا مؤدوليا دلائرا كراتونا مكي ننساف أحلري نشاط عبد الرحمن الأخ داري رحمه الله تعالى da aka mun jiya mun tsaya akan tutoci guda takwas wasu cuta guda takwas wanda malam bai ahdari ya ambata ya ce kuma haramun ne ga dukkan mutumin da ya kasance baligi namiji ko mace ya kasance sussun fata da wannan sukofi da wannan ɗabi'u guda takwas ba na cewa ya haramu rai kari ƙarya ta haramta ga baligi na farko kenan na biyu wani zaibatu haka zaiban mutane haramun ne wannan mimatu abu na uku da kuma annabi manti kai annabi mutane haramun ne wani kiburu girman kai haramun ne gaba da biyu wani udu didi da kai da ganin mutum ya isa ya bunƙasa wani ya'u da kuma riya shi ne mutum ya kasance aikin da ake don allah ka ka yi shi don mutane wasu masu da kuma diyarwa yi aikin lada da daddare sai ka zuka ta yi mu kai yi kaza wani hasadu ya hasara cuta ta takwas cuta ta tara a shafi na takwas ma na kita wal bugudu da kiyayya aka kuma koyi kan yi ba ka san mutum kana kiyayya da shi mai kawo ka wataƙila ma akan wani abun duniya ne to da ka dai walbugudu da kiyayya shi ba haramun ne cuta ta tare kenan cuta ta goma wa ru'yatul fadli ala al ghayr da ganin fifiko akan wani wa ru'yatul fadli ala al ghayr cuta ta goma shine ganin fifiko akan wani kaga fi kowa alalan ba wanda kafi wa ru'yatul fadli ala al ghayr da ganin fifiko akan akan wani na sha ɗaya walhamdu da zunɗe mutum ya zauta in kun zai shi da ya Wannan zu da ya fate wani ya zauta ka ta kasa mai kakari kayan irin wani duka ramun ne wanda ce cuta ta goma sha biyu wanda abasu da wasa wasa mara amfani musulunci ya hana shi wanda wani wasan ma in kai to lalle ka bata wa kai kanka lokaci ne babu zunubi babu lada wasu yafi da izgili yi wa mutane izgili kun ganshi wazina da zina to kaga wani kita wa ru'yatul fadli al ghayb daga mafi fiko akan wani alalin Allah subhanahu wa ta'ala duka ya je hankali mai ke cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uba wa da lita'arafu ya ku mutane mu muka da taku daga namiji da mace mana annabi an da ummu rahuwa sannan muka sanya ku ce ƙabilu ƙabilu zai ya kasance mu san mu. da aka mafi daraja a wajen Allah to ne wanda ya fi kowa tsoron Allah to da aka ba ka cewa ru'iyatul fadli al ghayr da ganin fifiko akan mutane to da ka haramun ne ga dukkan mutumin da ya kasance musulmi ya dinga ji a ran shi lallai shi yana sama da kowa cikin mutane hakan sai ya sa fara musu da in ma da ilimi da ganta ilimin da Allah ya waka ka ganin mutane kallon tara da kwata ko kuma dukiya da Allah ya baka ya kada sai ka dinga ganin mutane duk da Allah ya ta ka kan mutane to amma kar ya kasance ka dinga musu kallon su wasu kai ba ko kuma ya kasance wani matsayi da Allah ya baka ya sai kana wa mutane kallon wasu kai ba ko kuma wani lokacin kana bukatar masu gode maka akan kowane sannan kuma kana bukata ita maka yi da ba za ka wani ya maka abu kaza wani ya maka abu kaza babu kankan da kai a labarinka da wannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa fala tuzakku anfusakum ya ku bayan Allah kar ku tsarkake kawunan ku huwa a'lamu man ittaqa Allah shi kare sai wanda ji tsoron shi da aka mutum duk lokacin da ya kan shi to la shakka za kai matsayin da zai ga shi ba aikin malarin yare ne yi ya daga ya fi kowa sannan kuma daga aljanna su ne masu farko farko bayan annawa sun shiga watakila da ce sura a fara kira haka bai dace ga musulmi ba ko da ya kance mai tsoron Allah ya dinga tsarkake kanshi bal ko da yaushe ba wa ya kance yana tsoron fa karar Allah subhanahu ta'ala ya canje yanayin shi kaga mutum yana aikata aikin laifi roƙa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shirye shi sannan kai kuma ka roƙi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai akan aikin alkhairi da ke kai yi to da zuciyoyin bayi suna tsakanin yatsu biyu ne na Allah manzo Allah ya ce lalle zuciyoyin ƴan adam suna tsakanin yatsu guda biyu na Allah ne sannan Allah yana juya zuciyoyin bayi a duk lokacin da yake so mutum yana mai tsoron Allah sai ya koma fasiki mutum yana fati? sai kuma bawon Allah mai tsoron Allah da wannan Allah yake ce mana alam tara ila alladina yuzakkuna anfusahum ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin baka ga masu tsarkai kawunan su ba bal Allah yuzakki man yasha wa la yuzlamuna fatila kadai dai Allah shi yake tsarkake wanda yake so sannan ba za a zalunci bayi ba daidai da ɓawon nan da ke jikin ƙullon dabino da Allah subhanahu na wuta. to da ka ganin fifiko akan mutane wa ru'iyatul fadl al ghayri wannan haramun ne cuta ta gaba shi ma nake cewa alhamdu wallahu da zunɗe da yafate kuma wannan siffofi ne guda biyu wanda suke jikin ɗan adam sannan kuma siffofi ne marasa kyau sannan kuma ababen zargi sannan cutuka ne masu bala'in muni a jikin ɗan adam wanda duk mutumin da ya kasance da mata da tutu zai dinga ganin mutane a matsayin mawulakansa, zai dinga musu dagawa sannan kuma ko da yaushe da ka ga yana guntsar su sannan kuma yana yafake in ka zo kewa da wannan allah sau ta ki ta wala talmizu an fusa ku kar ku dinga giban kawunan ku mana kan ce shashi ya dinga aiwata sashen ku Allah subhanahu wa ta'ala ya namu haka Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ta yake cewa wailun li kulli humazatin lumaza lalle azaba ta tabbata ga dukkan mai zinde mai yafati in ji Allah subhanahu wa ta'ala da ka ba da suke cewa mutumin da kan ce ke yawan zinde da mutane shi Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi a wannan aya haka mutumin da kan ce yake yi wa mutane yafate to da haka shi ba Allah fatala yana lamba shi da wannan aya lallai za a mai azaba in bai tuba ba a nan gidan duniya ya je ya nemi yafiyar mutanen da ya zalunta da wannan Allah fatala ke cewa hammazin masha'in bilamin mutum ne mai yawan zumɗe sannan mutum ne mai yawan tafiya da gulma da munafurci da Allah ya wasu mutane da aka malaman musulunci baki ɗayansu sun yi ijima'i baki ɗaya suka ce gulman mutane da zulɗansu abu ne wanda yake haramun sannan kuma lalle dukkan ba da gida ba daga su ji tsoron wannan laifi abu na gaba wal'abasu da wasa yana ci abin da aka hana mutumin da yake da shi ne wasa na kuma shi wasa ya haɗa wasa da kuma kutsawa cikin abin da yake باطل أبن ديك ولكو مصمم ما مصمم ديك ما يقضى تيرا دانك لي تولني إياك ما تيكتن كي يكيا يكيش لك وطا كر أسابيش لك دون إمام البيري ألا من رحمه يكتوا ويقضه بالفتى فعل التفابي هو أقبح منه شيخ قد تفتى يكتوا lallai shi mutum karami da yaro to ai abu ne mummuna wajen shirin ga aikata ababen da suke aiki ne na wasa lagu da wasanni marasa kyau abin da ya fi muni shi ne kasance ka ga mutumin da yake da stijo wanda ya kasance farfara ta mai sannan kuma ya fara fuskantar layira ya kasance yana wasa wani amfani lalle wannan abu ne mara kyau da wannan imamu sufiyanu ibn sa'id sauri Allah mai rahama yake cewa ɗaya daga cikin malaman hadisi yake ce haqqun ala man balaga 60 sana an yalbasa kafanan lalle ya zama wajibi ya zama haƙƙi ga dukkan mutumin da ya kai shekara 60 a gidan duniya ya fara saka likafani to kaga mutum da ke tsananta likafani kaga ai ba za su gan shi a wajen da ake ta wasa ba saboda shi mutum lallai an halitta shi ne don Allah subhanahu wa ta'ala sannan an halitta shi ne a nan ban ƙasa don ya kasance ya tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala manufar da halitta ita ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji ma halittun mai ke cewa ba halittun mutane da jinsin aljanu ba sai kawai su kaɗai samu da bauta imamu darimi ya rawaita daga nan uqbatu ibn amir sahabi dan albarka Allah ya mai rama ya tsara yadda da shi yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu shay'in yanhu bihi ar-rijal batil dukkan wani abu da ya kasance mutane suke wasa da shi to batilun ne babu lada a jiki babu lada a ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ramyar rajuli bi qawsihi sai dai jifan da mutum zai yi da mashin shi ma'ana mutum ya kasance ya dinga koyon harbi da mashi yana haka ne don ya kasance ke addinin Allah su ba da tsara wuta shiga shi to zai samu lada wata adibu farasuhu sannan mutum zai samu lada a lokacin da ya kasance yake yi wa dokin shi ladabi wa mula'abatu ahlu haka lokacin da yake wasa da iyalin shi to da aka yi samu lada a jiga Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna wunna min haqqi manzo Allah wannan suna cikin gaskiya to kaga sai manzo Allah ke cewa dukkan wani abu da ke wasa da shi babu lada a ciki sai dai jifan da mutum yayi da mashin shi ko kuma na daftar da dabba da mutum yayi ko kuma wasa da iyali da mutum yake yi manzo Allah ke cewa haka yana cikin gaskiya Fasada ya rawaito mursal inda ka tara tabi'i ne ma'ana hadisi ne mursal yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna a'zama an-nas khataya yawm al-qiyamati aktharuhum khawdan fil batil lallai mutumin da ya fi kowa mafi yawancin mutane afkawa cikin barna to su ne masu yawan wasanni ibn abid duniya ya rawaito daga imam tabarani daga abdullahi dan masu zai ke cewa inna aksar lafi fa kaya wa wata aksar mu kawo don ne mafi yawan mutane zunubi ranar tashi an tsayawa su ne masu yawan wasa to za ka dai mutum ba dan wasa ka halitta shi ba za ka fi ya zoya da zango gole sai ka zance wasa wanda yake bai da amfani kamar shi kwata musamman ma in ya kasance babu lada a ciki wataƙila ma sai dai mutum ya samu zunubi musamman ma idan wasan ya kai laka cutar da ɗan uwanka ko kuma kasance ka tsoratar da ɗan uwanka mun karanta a baya malaki ta wata kuyi fi fi gari hakki shari'i haka haramun ne ba ne ji ya cutar da musulmi ba tare da hakkin shari'a ba abu na ga malaki ta wata khiyatu da izgiri yi wa mutane izgiri wanda wannan cuta ta yaɗu sosai a cikinmu yau mutane izgiri tana ganin su masu kai ba wataƙila ka ɗan fi su daraja ne ana sawa magana ko sai ka fara mutane izgiri da raina mutane da wulaƙanta su to wannan siffofi ne masu muni ko kuma ya ce ka dinga kokayen mutum don mai izgiri ko kuma ka dinga zurɗan mutum a cikin halitta da allah saka ya mai ko kuma ya ce ka dinga siffata shi da wasu siffofi marasa kyau in ma ka ce wa gurgu ko makawo ko kuma in dogo da ka ce mai zan kaliyo to duka irin wannan Allah su ba tala ya ja karin al'ummar manzan Allah sallallahu ba wasallam kan karbu da aikata haka ubangiji yake cewa ya hallazi na amanu ya ku wanda kai imani da Allah la yaskhar qaumun min kawai kar ya kasance wasu jama'a su dinga wasu jama'a izgirin da Allah subhanahu wataala musamman ma idan izginin ya kasance kana izgini ne ga mutane da suke bin Allah ba ta'ala ya kasance wata yana bin Allah mai izgini to sannu mai tsoron Allah kafi mu tsoron Allah jibi wandon shi jibi jabonta kalli niƙabon da ta saka in ya kasance izgini kake ga bayan Allah ya ce suna tsaye akan addinin Allah to lalle wannan hasara ce sannan babu hasara da ta fita ubangiji ma ya ba mu labari dangane da munafukai a cikin suwa su tauba Allah ya tawala in sa'altahum la yaquluna inna wa kunna naqulu wal am da za tambayi munafukai me za ku faɗa wannan maganganu akan manzon Allah da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su inna ma kunna naqulu wal am ai wasa to muke yi kawai muna sun shiga da cikin yi rabi ta sai Allah ke cewa to ka faɗa musu yawan Allah kula abillahi wa ayatihi wa rasuli ko su tattahazi'un ka faɗa musu yanzu da Allah da ayoyin Allah da littafin Allah da manzon Allah kuke wa izgiri sai Allah ya ta to la ta ta kar ku ba da uzuri la ta ta kar ku ka ba uzuri قد كفرتم بعد إيمانكم لن يكن كافر تبعي إيمانكم دون آية كنس don mutumin da kasance kake wasu masu addinin izgi don riko da wani abu suke addini da na addini to yana iya kai mutum zuwa ya fitar daga musulunci to za ka wannan ana ta sauka ne dangane da munafukai an tashi da tafiya ke tabuka ta suke kallon samun galar suke ta kawai in nan ni ba fito ganin mutane masu katon cikuna ba wasu abin manzon Allah ne manzon Allah da sabon suke da katon ciki da suke cewa ba sau ganin mutanen da suke maƙaryata ba ba sau ganin mutanen da suke matsorata ba a nan su yake fiye da manzan Allah da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah ya musu hukuma ya saukar da wannan aya yake cewa lalle sun kafirta bayan imanin Allah subhanahu wataala cikin suratul qaf yake cewa innal ladina ajramu kanu min alladina amanu su. lalle wanda ya kance suka yi ijlal suka kangare suka bin Allah subhanahu wataala sun kasance a gidan duniya suna yi wa masu imani dariya ne duk wanda kake da addini ana ganin ana maka dariya baka waye ba har yanzu muna 2022 kai kuma kana can 1980 irin wannan to lallai a duniya da dama dariya suke musu wa idza marru bihi yataghawadu idan suka wuce su daga suna wuce zunde ana ka jiye su Allah kalle su irin wannan وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكههم هذا إذا تركوا هذا إيانسو sai kuwa sa masu farin ciki da izgirin wani ai mun bar wannan mutane wanda suke ganin sun biyu tsoron Allah rabu da su su har yanzu wasu waye ba wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i dallun da ke nan suka zama su imani sai sai kai wannan wata su ne ba su san komai ba wa ma ursilu alaihim hafizun Allah ba su a matsayin masu ba فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون هذا تاسع القيامة سوى ما سئمني ذاتي وكافري داريا ونرانا التي على الأرائك ينظرون لن سنا بمني أكم وسو زداجي هل سوى الكفار ما كانوا يفعلون شن كافري أم وسو لا نائك التعيك سوا ذاك إذن لما سئمني جواسم الله سبحانه وتعالى ينا كيمة الزواج كافرتي sannan mutum baya gane illa hatan sai ranar da ya kuma zuwa ga Allah wata. na ya gane ababen da ke duka a bayan kuskure ne sannan kuma babu kofar da mutum ya dawo gidan duniya ya tuba to a lokacin ne bawa zai gane lalle ya tuta kan shi sannan kuma na dama zai ta yin na wacce ba ta da wata amfani to da ka ga abin da malam ya zai fara ta kai wal bugubi da kiyayya haramun ne na tara kenan wa ru'yatul fadli 'ala al da ganin fifi ko akan wani na goma kenan haramun ne wal hamdi zumde haramun ne wal lamdi haka ya fate shi ma haramun ne wal abasi haka wasa na ce wasa mara amfani shi ma haramun ne sannan in ya kasance akan ababen duniya ne da haka mutum zai kasance babu lada babu zunubi amma in kada cewa san ya shafi izgili to lallai mutum zai samu zunubi wasu kuriyatu da kuma izgili shi ma haramun ne ubangiji muke roƙo ya dakar da mu duniya da lahira ya sa mu cikin bayan Allah wanda suke jin magana sai su fi mafi kyawun magana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وأتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم الله عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المرسلين اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ولاة المرسلين وجعلنا ولاة المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم صل لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانيه وبنبيك برسالة ذلك اللهم لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات اللهم إنا نعوذك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا ارحم الراحمين اللهم جنبنا الفتن وما ظهر منها وبطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن الله اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في عراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم آمنا في كل مكان اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين